كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا muna daɗa ma kowanne cikin waɗannan ɓangarori guda biyu fajirin da nagartacce muna daɗa musu ne daga kyautar ubangijinka ya kai wannan manzo ba tare da yankewa ba kyautar Ubangijinka a duniya ba a hana kowa nagari ko fajiri.